واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين kuma tare da cewa gumaka ba za su amfanar da su ba a nan duniya to haka ma idan aka tara su a ranar alkiyama za su zama makiya ga masu bauta masu su barranta daga gare su kuma su yi musu sun san suna bauta masu